saboda babu abin da za a yi ba a shawarce ka ba kuma mutane suna girmama ka har ma fiye da lokacin ke kan kujerar hausa sun ce ba ka da giwa ke da wuya ba me yake da wuya a birkice ta a fede ba samun ni'ima ke da wahala ba ya za a yi inuwar ka ɗore shi ne abin da yake da wahala ba samun ni'ima ke da wahala ba ni'imar da aka samun ya za ta ɗore duk sanda Allah ya baka ni'ima ta shugabanci idan kana buƙatan wannan ni'ima ta shugabanci ta ɗore to akwai abubuwan da sai ka yi riko da su wallahi ba ta zarce ba ka kun san kai da ana ta dawwama sai ka yi ta dawwama kun san da ya ta dawwama yana gaba da ta zarce ko akwai ƙa'idoji da addinin musulunci ya je idan ka riƙe wayannan ƙa'idojin ka tafi da wayannan ƙa'idojin to za ka ga kullun ci gaba kake ba za ka koma baya ba ubangiji ya nuna mana darussa da yawa da kaina na san wani gwamna a nan najeriya wanda a lokacin da yake gwamna an taɓa fatattakar wata kuku daga gidan gwamnatinsa kusan dalilin da ya sa aka mata korar kare laifin da ta aikata shi ne ta haɗa wa 'ya'yan gwamna shayi da bombitan da jiya aka buɗe gungumin wato jiya an buɗe gungunin bombita aka haɗa wa yara shayi sai zama bombitan bai kare ba to washe gari sai ta ɗauko bombitan sai ta sake haɗa musu shayi da shi wai ta yi laifi tana so ta kashe 'ya'yan gwamna ai wannan bombitan iska ta hura saboda haka ya yi a buɗe sabon gwangwami a haɗa wa 'ya'yan gwamna shayi da shi yanzu mu mai dama dama shi ne idan watan azumi ya zo zai samu katon gongomin madara da katon gongomin bombita ya ringa sa cokali uku uku har azumi ya kare wannan shi ne mai dama dama shi ba zai rinka dan bubudawa haka to wai jiya aka bude gongomin wallahi da idona da idona na ga wannan gwamnan a yanzu haka na ga wannan gwamnan da idona ya je maula a wani gidan gwamnati hotel da ya kwana bai da kuɗin da zai biya abincin da zai ci tuwo sai an saya masa bai da kuɗin da zai sayi tuwo muka zo za mu yi sallah da shi a masallaci aka ce mun kasan wannan na kalle shi ban san shi ba domin da yi dan bulbul ne sumul sumul dumul dumul luwai luwai ya dan dire ya dan baje yanzu kuma ya ji gari da jajawur yanzu sai koma baki baki ash ash brown brown ne haka ba wani ba ka san kalar da zaka bashi ba to sai ban gane shi ba nace ban gane shi ba sai aka ce min ai wane ne gwamna kaza nace a ranka da dai wa excellency darasi ne Allah yake koyar da al'umma ko ba darasi bane mun samu gwamnan da ko gaisawa bai yi da mutane gwamna ne na soja gaisawa mai bai da mutane saboda tsabar jin mulki in ka zo ka miƙo masa hannu sai dai haka yace what do you want ka faɗi bayani ka kasa inda dare maka a yanzu haka Allah ya sake mai da shi ya tara dukiyar da yake kamar abada ba zai kara talauci ba Allah ya ruguzo da shi ya mai da shi fakiri ya tafi wata jiha maula bai samu gwamnan jihar ba ya kwana a otal bai da kuɗin da zai biya aka ci kwalasa aka ce sai ya biya sai da aka je aka wa report wa SSD SSD shi ya turo aka yi satalin bil ɗinsa aka ba shi dubu talatin aka ce gane hanyar ƙauyensu aya ce Allah yake nuna ko ba aya ba ce to idan ka Allah ya maka ni'ima ko ni'ima ta mulki ko ni'ima ta dukiya idan kana so wannan ni'imar da Allah ya maka ni'ima ta ɗore a ji ku ne shekaran jiya ku ne jiya yau ma ku ne a ta turawa duk sanda aka ambace ka a sa maka albarka to akwai abubuwan da ake so ka lura da su abu na farko shine ka rike adalci a cikin gwamnatinka me ake cewa adalci bawa mai haƙƙi haƙƙinsa wanda ya cancanta a bashi abin da ya cancanta wanda ya cancanci promotion yi masa promotion wanda ya dace an san amanarsa da gaskiyarsa a bashi kwangila zai rike haƙƙin al'umma zai rike amana al'umma don masa wanda ya fi dacewa a shugabantar da shi a bangare kaza shugabantar da shi wanda bai da gaskiya tabbatar masa da rashin gaskiyarsa idan kai wannan ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa to a lokacin ƙasa za ta zauna lafiya khalifa umar bin abdulaziz shekara biyu yana riƙe da gwamnatin musulunci a wayannan shekaru guda biyu sai da ya zama da kura da akuya za su yi kiwo a wuri ɗaya kura ba za ta iya taba akuyar ba wallahi saboda adalcin khalifa umar ibn abdul aziz ka karanta tarikul kulafa na imamu suyudi a ciki yake kawo labarin wani bafulatanin wani ainihin makiyayi balaraben daji yana kiwon tumaki sai kura ta kama tinkiyarsa buɗar bakinsa sai ya ce duk yadda aka yi allah ya yi wa khalifa rasuwa domin khalifa yana da rai kura ba za ta iya kama tunkiya da zalunci ba yana dawowa headquarter labarin da ya fara samu shine Allah yi wa khalifa Umar ibn Abdulaziz rasuwa a wannan lokaci idan aka samu babu adalci idan kai ba kai adalci ba ba yadda za ka yi kace kana so security ya tabbata a kasar ka is possible ba yadda za ka yi kace don me aka samu yan gungume don me aka samu yan tara hanya don me aka samu yan fashi da makami alhali kai ma za a iya samun ka a cikin wuru-wuru an kere an shi duka kai kadai kuma ka zo za ka yi fada da corruption za ka yi fada da 'yan gungume za ka yi fada da 'yan tare hanya ba zai yiwu ba Allah ba zai baka nasara ba ya za ka sa a cire dukiyar talakawa a shirya takardu na karya a haɗa kai da sito kifa a ce an wo Order wasu kaya disposable goods a cika takardun ƙarya ga kayan an yi order an sayo su a cika takardun kaya kayan an shigar da su a suto a cika takardun ƙarya kayan an ciro da su daga suto an kai su inda ya kamata a kai su duk takardun ƙarya ne a sa a fayil a ɗebo kuɗin a ɗora a kan tebur a raba kai ka wawura wannan ya yanka wancan ya ɓantara wannan ya gabtara kuma ka ce kada a yi sata da fashi da makami a ƙasarka wallahi an dinga fashi da makami babu ran da za a dina shi dole sai ka yi adalci mai haƙi ka ba shi haƙƙinsa a lokacin Allah maɗaukin sarki zai baka kwarjini idan ka gaba doka wallahi mutum yana cikin gidan ma yana tsoron dokar dan gungume bai isa ya tsaya a wannan hanyar ba kuma duk addu'a da kai akan al'ummar ka Allah zai karbi addu'ar duk bala'in da kace Allah ya dauke musu Allah zai dauke domin kana matsayin kaman uba ne da ƴaƴansa addu'ar da uba ya wadansa ana tsammanin Allah ya karbe ta ka'ida na farko shine adalci duk wato kafirci ma na iya dadewa amma zalunci bai iya dadewa Azulmu zulmu la yadumu wa in dama dammar zalunci baya da wama, ko kaga ya dade wata rana zai rushe tsakanin Allah da azzalumi annabi ya faɗa mana cewa ba bari amma ana iya samun jira Allah yana iya jinkirta maka shekara goma shekara ashirin shekara ɗari shi Allah duka shekarun yan kaɗan ne ba shekaru ne masu yawa ba Allah zai iya jinkirta maka amma Allah maɗaukin sarki wato ba zai iya barin abun ya ci gaba da tafiya haka ba abu na biyu kaucewa saban Allah ba abun da ke gaugawa tuɓewa bawa riga ta ni'ima kamar saɓawa Allah maɗaukin sarki duk ni'imar da Allah ya baka idan ka zama za ka rinka saba masa Allah ya baka ni'ima idan ya zama kai kuma kullum a shirye kake ka wa dokar Allah rahama tana sauka kanka kai kuma kullum tururi da bala'in zunubi ne ake ɗauka ana tafiya ubangiji da shi ana kai ga abin da kace a kawo masa Allah ya sauko maka da arziki ya sauko maka da ni'ima kai kuma kullum bala'in zunubi za a ɗauka a tafiya ubangiji da shi wallahi Allah ba zai tolerating wannan ba a tafi a tafi Allah sai ya karya ka zunubi malamai suka ce yana da wasu irin manya-manyan bala'o'i guda biyar wayanda wayannan bala'o'i guda biyar duk wanda ya hada su to duniyar ma ba zai ji daɗin ta ba kamin ya tafi lahira menene bala'i na farko shine gababun rahman wa hijabun anir farko za ka rinka rayuwa cikin fushin ubangiji da safe Allah na fushi da kai da rana Allah na fushi da kai da daddare Allah na fushi da kai da asuba Allah na fushi da kai da maraice Allah na fushi da kai ka kullum cikin fushin Allah kake bayan wannan Allah zai toshe zuciyarka babban bala'i na biyu da sabo yake haifarwa a Qur'ani Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu Sajibu lillahi walirrasuli rasuli يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله يتعقوا لنا سكا إيماني استجيبوا لله كوانسا كيرا الله walin rasuli ku an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum yayin da ya kira ku lima yuhyikum zuwa ga abin da zai rayar da ku kullum Ƙur'ani yana rayar da al'umma ne sai Allah ya ce wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi yana sha makanta tsakanin mutum da zuciyarsa ya ubangiji yake sha makanta tsakanin mutum da zuciyarsa duk sanda ka saba wa Allah da gangan ka samu wata katuwa ka kama hotel ta tube tsirara ka tube tsirara kai zina da ita sai a saukar da wani baki akan zuciyarka gobe ka kara sai a kara saukar da wani baki akan zuciyarka jibi ka kara sai a kara saukarwa wannan bakin yana fadada yana fadada har ya lullube zuciyarka daga sanda ya lullube zuciyarka ta yi baka kirin to tuba kai a wurinka babu abin da yake da wahala kamar tuba a wannan lokaci ya za ka yi ka tuba wato sai ki zama zuciyar taka ta riga ta toshe ta riga ta yi tsatsa كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون to a lokacin ne abin da kake aikatawa zai yi tsatsa akan zuciyarka zuciyarka ta riga ta yi tsatsa ta ne ta dafe to ka riga ka gama lalacewa dama wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb to ta riga ta lalace a wannan lokaci wannan shi ne bala'i na farko da sabon Allah yake haifar da bawa bala'i na biyu da saba wa Allah madaukin sarki yake haifar wa bawa Allah zai haɗa maka wasu abubuwa guda biyu a cikin zuciyarka kaufun wa ƙas fil Allah zai jefa maka tsoro a cikin zuciyarka ga ka da mulki amma kullum a razana kake kullum a firgice kake kullum kana na a ɗimauce abin da bai kai ya tsorata ka ba ya tsorata ka abin da bai kai ya kiɗi maka ba sai ya kiɗi maka. wannan ma sabon Allah madaukin sarki yake haifar da shi wani sarki ya taba turo ɗan saƙo zuwa wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar yana khalifa ya shahara labarin sa ya cika duniya dan saƙo ya taho to bai sai ina ne gidan khalifa ba da ya duba sai ya ga wani a kwance a karkashin bishiya yana bacci sai ya sa kafa sai ya shure shi ya shuri mutumin mai bacci ya farka ya ce kai tashi ya ce ina za in tashi mu je ina ya ce ka kai ni gidan amirul muminin ya ce to sai ya wuce gaba sai bi shi ana tafiya ana tafiya sai aka shigo gari ah, duk inda aka shigo gari sai ya ga mutane sun zo suna taron wannan mutumi da girmamawa da ladabi kai wannan mutum sai ya fara shan jinin jikinsa ana isa ya ga ko'ina mutane sun tattaso ana girmama sai na umar radiyallahu anhu da karmama shi ana ya amiral muminin ya ce kai dakata wai wane ne amirul muminin ah, ya ce ni ne amirul muminin din da kake nema ya ce amirul muminin fi zilli shajara Mr. President a cikin inuwa a bayan gari ya ce to ya kake so a yi ya ce ainihin hurras ina masu gadi suke da security da sauransu ya ce masu gadi ya ce ya ce kayan wane ce zan nemi masu gadi ya ce ban taba kuma sai ya sa zuciyar taka ta kekashe ta bushe sai ya zama abin da ake cewa tausai ko rahama ba damuwarka ba ne A akan mulkin ka zaka iya yanka mutum ka sha jininsa kai ba damuwa ba ce a ka. Allah ka raba mu da saba maka فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية الله يجي سبو دا ورور على قورن سو دا سابا والله مدو كين سركي الله يجي لعناهم سي muka la'ance su waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zuciyarsu ta zama ta bushe ta kekashe alheri baya shiga a ciki bala'i na uku da saban Allah yake saukarwa bawa shine nakadin filma isha Allah zai sa maka kunci a rayuwarka ga ka ka tara kuɗi amma ba ka iya bacci sai an ba allura ka shiga matsala ko baka shiga matsala ba Ga shi ka tara kuɗi kana cikin iya kwandishin kana zuba ka tara kuɗi amma kullum cikin damuwa kake in ba damuwar yaya akwai ta iyali in ba ta iyali akwai ta yan adawa in ba ta yan adawa akwai ma'aikata sun kisi abin da ya kamata in ba kai kullum a cikin damuwa kullum a cikin damuwa da bakin ciki kake in ka fi kowa kuɗi Allah ba zai barka ka zauna lafiya ba mutukar kana saba masa saboda mai Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan ونحشره يوم القيامة أعمى الله يتي ومن أعرض عن ذكري duk wanda ya kau da kai daga alkur'ani mai girma domin alkur'ani mai girma shine ake nufi da zikiri a nan gurin kamar yadda Allah ya kira qur'ani da zikiri yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu hadha dhikrun anzalnahu mubarakun wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu mujrim مبارك أنزلناه أفأنتم له إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه فأنزلوا من حكيم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل نعم تنزيل من حكيم حميد أول ورغ على يأتي صاد صاد الله يأتي القرآن ذي الذكر wa man arada an zikiri Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka sai mun hada shi da rayuwa ta kunci wannan ne dalilin da yasa kuke ganin manya a kasar da suke fama da rayuwa ta kunci haka ne ko ba haka bane ka samu in ya fito waje za ku tashi tsaye kuna girmama shi amma sai ka samu remote control din sai na hannu hajiya a cikin gida yana faruwa ko ba faruwa shi oga in ya koma cikin gida ya haɗu da ogiya ita tana cikin gida matsala ce ko ba matsala ba ce akwai wanda da ta miƙe kafa ma sai ta kirkiro masa kiwon akuya sai ya dawo da daddare ya tube ya baje ya fara shan AC ta zagayo ta ce Alhaji ya ce na'am ta ce ni fa akuyan nan bata dawo ba kuma ni ba zan iya bacci ba sai na ganta ya ce to ai mai sauki ne sai ganshi da tocila da gare ba jamfa yana haskawa cikin majamfari yana neman akuya idan Allah bai sa maka damuwa ta nan ba yana iya sa maka damuwa ta wajen yara ka ga yayan talakawa suna baka sha'awa Ɗan talaka ka gaishe cikin siffa mai kyau yana zuwa masallaci ana sallah yana burge ka kai kuma Allah ya hada maka da masu irin kansu nan kaman dutsen guga da da su baba da su mustaniga da yan wiwi da yan bula da ashana da yan shalisha da yan kwaraktin fulud da yan ruwan kwata da kashin ka dangare to ka ce ba ka san yayan talakawa sai yayan ka Allah ya ce ba ya san naka ya ga zai duk lokacin da ka dulmiya a saban Allah wallahi Allah ba zai barka ka zauna lafiya ba in kasuwa kake yi sai kaga bakin ciki ya maka yawa a ciki idan mulki kake sai kaga bakin ciki ya saboda haka daga cikin bala'in da saban Allah yake saukarwa akwai wannan a ciki bayan wannan fa sai Allah ya kara maka da wani abu shine sawadun wa abusin fil wajhi Allah sai ya sa maka wata irin baka fuska kayi bleach ba ku wasu har hoda suke sha ba ba ku taba jin an tsige wani dan majalisa yana shafa hoda da jambaki da fankeke da gazar da jagira da dangwala goshi da shafa kubatu sai ubangiji ya sa maka wani irin duhu a fuska wa abusun kullum ka ganka cikin damuwa kake Allah ya ce yau mata suwaddu wujuhun wa tabyaddu wujuhun fa amma allazina suwaddat wujuhun yau tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun to ake dan da cikin Qur'ani فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم نعم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والله ko a lahira kaga mutum da baka fuska to yayi tsiya ne a duniya to tun daga duniya Allah zai dan mantaro bakin ka fara tafiya da shi bala'i na biyar shine bugzu fi qulubil kalki sai Allah ya sa mutane sai su tsare ka kowa ya ji bai san ka karasa yadda akai saban Allah idan bawa yana saba wa Allah har ya fusatar da ubangiji to ubangiji sai ya sa mala'ika jibrilu ya yi shela a sama ta bakwai farko sai Allah ya ce ya kai jibrilu akwai wane dan wane da yake gari kaza ni ubangiji ban sansa kai ma ka shi, sai jibrilu ya ce ya ubangiji ni ma ba na sansa, na tsane shi sai Allah ya ce to yi shela a sama ta bakwai duk mala'ikan da ke sama ta bakwai ya tsane shi sai jibrilu ya shela a sama ta bakwai ya ce ya ku mala'ikun sama ta bakwai akwai bawansa ubangiji ya ce a sanar da ku akwai bawansa wani da yake rayuwa a gari kaza ya fusatar da Allah Allah bai son shi bai kauna shi ya tsane shi kuma ana so ku kishi ku tsane shi gaba ɗayan ku mala'ikun sama ta bakwai su ce jibrilu mun tsani wannan bawa gaba ɗaya ba ma kaunarsa sai ya ce to je ka sama ta shida ka kara bada irin wannan sanarwa mala'ikun sama ta shida su tsane shi sai a ce wuce sama ta biyar har sama ta ɗaya daga nan sai Allah ya ce to jibrilu je kai shela a duniya duk mutumin kirki ina so tsani wannan mutumin wallahi duk mutumin kirki haka nan kawai sai ji bai kaunarka bai sanka bai san mai sanka ka da za a daure maka shi a kafa ma zai kwanci saboda kawai tsabar bai kaunarka to wannan shine abin da zaka fara samu shine bugdun fi qulubil Shima shi ma babban abin da yake haifarwa bawa wannan bala'i shine me shine ainihin wato sabo da bijirewa Allah saboda haka duk lokacin da Allah madaukin sarki ya azurta ka da wata ni'ima ya baka wata falala ya baka wata girmamawa to in kana so wannan girmamawa ta dore to ka tabbatar da cewa ka kauce wa saban Allah madaukakin sarki bayan wannan abu na gaba da yake dawwamar da ni'imar Allah in Allah ya baka ni'ima shine sada zumunta da yan uwanka na jini wannan wani babi ne da yake da girma kwarai da gaske yanzu an kai matsayin da sai ka samu tun wai shi inuwar giginya ne na nesa yake shanta wai shi wai ya waye shi dan boko na shi bature ne mai kwakwalwa da tunani irin na bature wai shi yanzu tun da ya zama wani abu to shi babu ruwansa da yan uwansa na jini babu ruwansa da danginsa yana da riga sama da set hamsin amma akwai kawunsa a ƙauye kawun bai da rigar da zai je masallacin juma'a matarsa na da zane sama da ɗari wata gwaggwansa ba ta da zanin da za ta iya yin sallah da shi ɗan uwansa yi wasa ba ruwansa da su bai tallafa musu wallahi duk mutumin da Allah ya masa ni'ima ya zama babu ruwansa da ƴan uwansa na jini to ya saurara lokaci ya kusa da Allah zai sa a tube wannan ni'ima daga gare shi kai rahama ma Allah ba zai saukar da ita inda wannan mutumin yake ba ka karanta wani littafi wanda ake cewa al-idnab fi silatil aqarib ya kawo wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana yin wa'azi mutane sun taru haka sai annabi ya ce da Allah a cikin taron nan idan akwai mutumin da yake da 'yan uwa da dangi na jini ya yi watsi da su bai taimaka musu bai kyautata musu da Allah ya tashi ya bar wannan wurin abu wurare ya ce sai muka ga wani yaro matashi sai ya tashi shi kaɗai ya tashi a taron ashe matashin yana da wata goggo da aka samu matsala tsakaninsu da ita ya daina ziyartar ta ya je ya same ta ya gaida ita ya ce ki yafe mu ta yafe masa aka sulhu sai matashi ya sake dawa sai ya zauna ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkawari ne Allah ya duk inda aka taru ana karanta ayoyin Allah Allah zai saukar da rahama saboda wannan mutum guda ɗaya da ya yanke zumuntar yan uwansa Allah ya ke saukar da rahama a taron wallahi duk taron mu na in akwai mutum ɗaya da ya kaura cewa yan uwansa ya yanke musu zumunta bai taimaka musu bai sada zumunci tsakaninsu wallahi saboda shi Allah yana iya saukar da rahama wannan taron gaba Allah yana iya kin saukar da to wai menene ya jawo a yau muka wayi gari muka samu kanmu a halin da muka samu kanmu a ciki wani wallahi zaka samu karuwar sama abinda take samu a wajensa uwar da ta haife shi ma ba ta samu irin wannan 'yan siyasar wani karuwarsa wai ta ba da wasu furnitures ɗinta wai a gyara mata shi da ta zo ta faɗa masa ta ce kuma sun yi da kafinta za ta biya dubu arba'in saboda haka tana so ya bata kuɗin ya ce babu damuwa ki jira ƙarshen wata ƙarshen wata ta zo ta ce to ran kai daɗa ƙarshen wata ya yi ya ce to ga dubu ashirin ki yi haƙuri kilams da abubuwa grand an nan samu tangarɗa kaza kaza ki yi haƙuri sai wata na gaba zan baki balas ɗin dubu ashirin kawai sai ta fara surutu ai wannan renin wayo ne wannan ai cin mutunci ne ya za ka tsinka ne haka kamar alkawari ka saba sai da je sai ta samu wani abokinsa ka san me ne mun kuwa ya ce a ah, mm, wai alkawari muke da shi saboda dubu arba'in wata ya kare ya gagarban sai dubu ashirin ya ban ya ce dubu ashirin ya ce eh. ya ce wallahi karya yake bai isa ba sai ya cika to wannan kuɗi bai isa muna tare da shi a wannan zuban mana da kilas ne gaba ina dubu ashirin din da ya baki ta ce ga su ya ce kawo da je na same shi dutsiyarsa sai ya cika sai ta miƙa masa sai ta tafi yace ki dawo gobe tana tafiya sai ya kira wani yaro ya ce ka san ƙauye kaza ya ce eh na sani ya ce to baban rabu a ƙauyen yake je ka kai ubansa kudin tunda ya baka rosa ba ta su <laughs> dattijo yana zaune a gida sai ga baki ko ya zo ya gaisuwa ya ɗauko leda bak ya miƙa masa irin ɗaurin murtala murtala kusan kwar jini suke da shi dattijo yana buɗewa ya ga ɗaurin dubu ashirin sai ya razana ya ce wannan fa ya ce ɗanka ne wane ya a kawo maka dattijo ya kalli kuri ya ce allah sarki yau wani rabon da shi shi da ido na yau shekara ɗaya ina ta mafarki na gagara bacci ashe ban sani ba yana can yana taimana tattali sai dattijon ya fashe da kuka kuɗin da ya ba karuwarsa ta yi rejecting kuɗin barazanar su wajen ubansa har sun kai su sa babansa ya zubar da hawaye da Allah wannan ko kai aka ba takarda da biro aka ce ka dauki list na yan aljanna zaka sa sunansa to wai ina muka samu wannan al'adar zumunta ubangiji kansa daga jikin sunansa ya tsago mata sunanta addu'a take yi tana ya Allah duk wanda ya sadar da ni ka sadar da shi ya Allah duk wanda ya yanke ni shi kuma ka yanke shi ya ubangiji to daga lokacin da ka yanke ta kai kuma ubangiji zai yanke ka daga duk abin da kake so ya yanke ka daga ci gaba ya yanke ka daga rahama ya yanke ka daga bukatunka duk inda kai sai Allah ya samu matsala sai ya jefa maka kenan idan kana bukatan wato ka samu ni'ima idan Allah ya yi maka ta dore to shine ka rinka lura da yan uwanka lokacin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata aya inda Allah yake cewa lan tanalul birra hatta lan tanalul birra hatta tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله يسوكد وانا Ba ولن تنالوا البر بذاك سامو الجنة با حتى تنفقوا مما تحبون حتى يكون ciyar daga abun da kuke so Abu Dalha al-Ansari shi ana saukar da ayar sai ya shiru shi sai fara tunanin to me fi so a rayuwarsa cikin abubuwan da ya mallaka sai ya gano babu abin da yake so kamar wani lambu da ake cewa bi'iru raiha wani lambu ne yana kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bishiyoyin dabinai da abubuwa ne a ciki da wata rijiya mai ruwan daɗi annabi da kansa in zai je masallaci sai ya shiga rijiya ya ɗebi ruwan ya sha tukunna to me yake faruwa sai zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya saukar maka da aya in muna son aljanna sai mun ciyar da abin da muka fi so annabi ya ce e, ya ce to ni na gama tunanin mai na fi so babu kamar wannan gonar tawu na ba da ita fi sabilillah ya manzon Allah ka sata inda Allah ya nuna maka manzon Allah ya ce lada kake so ka samu mai yawa me yake zamanin wani malami dan cuwa ne aka yi wannan tambaya <laughs> to wa zai ce a ba an ce ga sadakar lambu ai kaga sai ce to wannan abin da ya kamata a yi shine a ba mu shi hubusi wa ce baka haka ake hubusi <laughs> wai ba guje ya je ya tambaye wani malami zakka in ya cirewa zai ba malam ya ce in ka tashi da sassafe wanda ka fara gani ka bashi ba guje ya ce to malam tun a salatin farko yana kofar gidan ba guje. baba guje ya bude kofa zai fito ya tafi masallaci da asuba sai ya haɗu da malam yace malam lafiya haka yace a lafiya kalau magana yace to me ya faru yace a magana zakka yace ai na riga na bayar malam yace ah to ai ka saba sharadi ba an ce wanda ka fara haduwa da shi da safe ba yace ai wanda na fara haduwa da shi na ba yace wa yace matata ina fitowa sai da ganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda yafi ko ina lada kake so a saka yace eh sai yace je ka kira yan uwanka na jini sai ya kira yan uwansa na jini annabi ya ce a raba musu gonar yace ba wa yanda zamu ka samu lada mai yawa kamar mu raba wa yan uwanka na jini to kai ya kai babu ruwanka da yan uwanka ba ruwanka da danginka akan kudin registration na kaninka kana office kana da halin da zaka taimaka masa ka gagara kai ku saurara ku ji wanda ya yanke zumunta wato ubangiji ya haɗa masa wasu irin manya-manyan abubuwa guda biyu alarama karatu ya koma cikin suratun ra'adi والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصلى ويفسدون في الارض ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يتي والذين ينقضون أحد الله ودن سكي ورور على قوار أبنجزي من بعد ميثاقه باين قل على قوار أبنجزي ويقدعون ما أمر الله به أن يوصل sannan suna yanke abin da Allah madaukin sarki ya umarni a sadar da shi menene ubangiji ya umarni a sadar da shi zumunta tana ciki suna yanke zumunta sai Allah ya ce ula'ika lahumul la'ana wayannan akwai la'ana a kansu in ji Allah madaukin sarki an ce lahumul la'ana ai bi ma'ana alaihimul la'ana la'anar Allah madaukin sarki tana kansu bayan wannan walahum su'ud dar sannan mummunar makoma ta kasance a gare su saboda haka idan Allah ya maka ni'ima kana bukatan wannan ni'ima da Allah madaukin sarki ya yi maka ta dore to abu na gaba da ake bukata shine ya zama yan uwanka da danginka wayanda suke na jiri kana taimaka musu kana tallafa musu kana ziyartar su kana zuwa inda suke kana faɗa musu kalmomi mai daɗi in sun yi bakin ciki ka jajanta musu in suna cikin farin ciki ka taya su murna wannan sai sa Allah ya karbe ka Allah ya ƙara girmama ka Allah ya ƙara mutunta ka Allah ya ƙara maka promotion Allah ya sa wa rayuwarka albarka sannan masu ƙoƙarin su maka kafar angulu wallahi kana bacci sai Allah ya maka maganin su gaba daya baka da bukatan sai ka je wajen wani boka ko ka je wajen wani malamin duba wai akwai makiya akwai yan adawa tsaya ka rike Allah rike iyaye wallahi addu'ar da babanka zai maka addu'ar da mahaifiyarka za ta yi maka addu'ar da gwaggonka za ta yi maka addu'ar da yafen za ta yi maka wallahi ba sai ta ja kursiyu da falaki da nasi ba straight forward Allah zai karbi wannan addu'a wallahi kuma su kadai su yi maka addu'a yafi duk malaman da ke cikin jihar Bauchi su yi maka addu'a an samu wani malami a cikin bani Isra'il wannan malami ana kiransa Juraiju wannan malami Juraiju saboda tsabar ibada sadabin Allah sai kawai ya ji shi ba zai ma iya zama cikin gari ba sai ya fita bakin gari sai ya gina masallacinsa a bakin gari masallacin bene ne saman masallaci ƙasa ɗaki ne ya tare a can banda ibada ba abin da yake yi kawai ran nan mahaifiyarsa sai ta taso ta zo wajensa yana sama yana sallah sai ta kwala masa kira juraiju yana sallah sai ya ji mahaifiyarsa na kiransa sai ya ce ya rab ummi wa salati ya ubangiji ga mahaifiyata tana kira na kuma gashi ina gaban ka ina sallah sai rasa me ya kamata yi yanke sallah zai yi ansa kiranta ko me ya kamata yi sai zuciyarsa ta bashi ya ci gaba da sallah a gaban Allah yake da ta ji shiru sai ta tafi washe gari sai ta sake dawowa sitil sai ta sake samu yana sallah ta sake kira juraiju juraiju shiru washe gari sai ta sake dawowa na uku sai ta samu yana sallah a sheranta ya ɓaci sai ta ce ya ubangiji kada ka kashe ɗan nan nawa sai ka sa ya yi ido hudu da matan banza ba fa cewa ta sai ya zama mazinaci ko sai ya nemi matan banza ba sai ya yi me ido ashe ka ido hudu da matan banza ma bala'i ne matan banza ka ido hudu da ita ka ganta haka ku ido hudu ka hadu da bala'i a wannan ranar tana faɗin wannan magana wallahi har Allah ya karbi addu'a kawai dan take wata karuwa a cikin gari sai na ce shi wannan ustaz din da ya koma bayan gari kan ya makalai me yake nufi ya fi kowa addini ne ta ce sai na yi maganin sa kawai sai ta sheka ado ta sha make up ta sha jan baki ɗauɗau sai ta nufi wurin an ce ina zaki je ta ce ina ku gara nufa a ce masallacin malaki ki gano ba ta ce can zan je wajen mutumin nawa kullum kamin a haka sai labari ya fara yaduwa a cikin gari ashe karuwar idan ta je akwai wani mai kiwon tumaki shi yana rakuɗewa yana bacci a ƙarƙashin wannan ɗakin da ke ƙarƙashin masallacin wajensa take zuwa sai ya zina da ita ana nan ana nan har sai ta ciki shi malam yana masallaci ya riƙo baka inda na'in bai san me ake yi ba sai ta haihu tana haihu aka ce mata wannan ɗan waye babansa sai ce wannan ustazun na bayan gari to kusa kuma dama babu abin da ake so kamar mai alaka da addini ya laifi wanda babu ruwansa da addini ya yi tsiya ɗari da hamsin ba a damu ba amma wani kwarya kwarya ustaz in ya tsiya uku <laughs> malam yana masallaci yana sallah a sau amasa kawai sai ya ji ana ruguza ana ruguza ginin ta ƙasa lafiya ya sauko aka fara dukansa masa ake sai da aka lugugwita shi ya laushi tukuna aka tattara shi aka kai shi gaban sarki yana mene ana za ka sani aka kai shi gaban sarki ya yi laushi sarki ya ce me ya faru aka bayyana masa to duk sanda Allah ya baka shugabanci Allah ya kan kara maka hankali sama da na mutanen da kake tare da su in ba haka ba ka iya jagorancin su sai sarki ya ce to kai ku faɗa masa me yayi aka ce a kira karuwa aka kira ta ta zo da ɗa waye baban wannan yaron ta ce ga yanan wannan munafikin malamin aka ce kai kaji to akwai al'ada ta bawan Allah duk abin da ya same shi bai rudewa da bala'i ya same shi abin da zai fara tunawa shine Allah ba zai jefa shi cikin bala'in ba sai in akwai laifin da yawa Allah to abin da zai fara tunawa menene laifin da yawa Allah domin ya gyara duk sanda bala'i ya same ka fara tuna wannan mai kai wa Allah ko kuriya aka zaba aka yi zabe aka yi koli koli da kai aka ba da kasa farka ta guna guni mm, yanzu dai da nake tare da mutanen garin nan local government din nan da duk abin da nayi su kake su zabe ni na fadi a ah, kar kai haka tuna mai kai wa Allah yasa Allah ya ce a dan buga ka da kasa ka ji koma ga Allah kai tunani yayi ta tunani me ya taba yi wa Allah na laifi sai ga sai ya ga shi bai san laifin da ya aikata ba can sai ya tuno ai uwarsa ta taba zuwa ta kira shi yana sallah bai ansa ba watakila wannan ya sa Allah ya fushi da shi bai ce komai ba sai ce a kira masa mahaifiyarsa ta zo ta samu ɗanta har ya canja kala an dake shi ya canju ya ce ya ke mahaifiyata kin taba zuwa ke kira ni a lokacin sallah nake shi yasa ban ansa ba watakila ranki ya ɓace ina so ki yafe mu ta ce na yafe maka shi kenan ba sai ta ja kursiyu ko wani abu ba ta haife masa eh sai ce a miƙo jaririn ana miƙo jaririn sai ya sa yatsa sai ya tsikari cikin jaririn in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsikaran cikin jaririn sai ya ce masa ya gula man abu ya kai wannan jariri buɗe baki ka yi magana wane ne babanka kawai yaro sai ya ɗago kai ya kalli jama'a ya ce ra'il ganam mai kiwon tumakin nan da ke karkashin masallacinka ka san matsayin iyaye ka san matsayin dangi na jini wallahi hatta a lahira da Allah ya tashi nuna irin bala'in da mai saba wa Allah zai shiga idan za a kai shi wuta ya zai ya fashe kansa saboda Allah ya san matsayin yan uwa da yan uwa ya fara bada misali yace yubassirunahum yawaddul mujrimu yubassirunahum يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه باي سوفا وصاحبته وأخيه باي سوفا وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه Allah ya ce ya waddul mujrimu criminal lokaci yayi ah to ai su talaka ba mu ce kansu ba ba mu ce komai a kansu ba wannan wasiƙa ce muka bawa ciyaman domin ya raba wa sauran honorables da suke cikin jihar Bauchi har mu ma Gombe a dan aikawa na muka dan eh su talakawa masu kabara su haka za mu basu eh su dai wayannan yan gulma yan yawo yan surutu ba su da aikin yi banda zagin shugabanni alhali da sun samu dama yadda za su sai ta ninka ta shugabannin sama da sau ɗari da hamsin su haka za a bar su yawaddul mujrimu criminal mai laifi zai rinka yin buri a wannan rana law yaftadi min azabi yawmi izin ina ma a ce ya fanshi kansa daga azabar lahira bi banihi da 'ya'yansa idan ba su isa ba wa ba ya ce hada hada matarsa in ta yi kaɗan wa kihi ɗan uwa kai wa basilati hillati dangin danginsa na jini wayanda da zai yi kisan kai su za a raba wa diya a ce su biya su ma zai ji dama ya tattara ya ba Allah kai su ta gaba ɗaya shi ya tafi aljanna kai idan ya gagara sai ya ɗebo ta da faɗi ya ce wa man fil ardi jami'a ya Allah duk ɗan adam da ke duniya a kai shi jahannama ni kaɗai na tsira na yadda me yasa aka kawo yan uwa ku talakawa ga ɗan gajeren sako domin dare lokaci yayi ku rinka yi wa shugabanninku addu'a ta alkhairi sai na usman allah ya ƙara masa yadda yake cewa wallahi da ina da wata addu'a guda ɗaya wacce nake da tabbas Allah ya ban garanti in ne wannan addu'a Allah zai karɓe ta yace wallahi ba zan yi wa kaina ba shugabana zan yi wa wannan addu'a aka ce me yasa yace domin in nawa kaina ni kadai ni kadai zan amfana da wannan addu'ar amma idan nawa shugaba na addu'ar Allah ya karɓe ta shugaban ya gyaru ya zama na kware to duk al'umma ne gaba ɗaya za su rayu su ci moriyar wannan addu'a ku rinka yi wa shugabanninku addu'a ta alkhairi ku rinka yi wa shugabanninku nasiha nasiha wa shugabanni shine so wa shugabanni alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa inna Allah yarda lakum salasan wa yaskadu lakum salasa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amra dinakum wa yaskadu lakum qila wa qal wa kasratu su'al wa ida'atul mal Allah yana yarda da ku saboda abubuwa guda uku Allah yana fushi da ku saboda abubuwa guda uku Allah yana yarda da ku yayin da za ku bauta masa ya yarda muku ku bauta masa kar ku haɗa shi da kowa ya yarda muku ku ainihin yi riko da igiyar Allah guda ɗaya kada ku rarraba sannan ku rinka yin nasiha wa shugabanninku wayanda Allah ya danka shugabancin ku a hannunsu menene yi wa shugaba nasiha in yayi kuskure ku yi masa wazi in yayi aiki na kware ku ƙarfafa masa gwiwa idan ya fusata zai shiga kauce wa hanya ku lallashe shi ku yi masa addu'a tsakaninku da Allah tsakaninku da Ubangiji a ibadarku Allah ya shiryar da shi ya masa jagoranci ya ba shi gudunmuwa ya kama hannunsa zuwa ga shirya idan kuka tsine masa ya ƙara zama kan kangararre to bala'in kanku zai sake komawa shine wa anta nasahu man wallahu lahu amra dinakum sannan Allah yana fushi da ku idan kuka shiga cikin kila waqal menene kila waqal an ce ya ce Shi shikenan gutsiri tsoma ɗauko wannan kai can tafi da wannan can tsugunna da wannan kewaya da wannan wanda babu inda ake wannan kasuwar baje koli sai wajen shugabanni kada ku zama 'yan saƙon sharri kullum a wajen shugabanninku ku zama 'yan saƙon alkhairi ku zama masu sulhu tsakanin shugaba da talakawansa ku ringa kawo masa labari mai kyau idan an samu matsala tsakanin ku da wasu dannansa za ku yi kokarin sulhu ba wai ku iza wuta saboda ku neman abin duniya tsakani ba fada wa shugabanni gaskiya rike amana da shugabanni suka danka muku yau idan aka baka ciyaman na local government ko aka baka kwamishina sai mutum ɗari su zo ofis ɗinka ba a samu guda goma a cikinsu wanda ya zo saboda damuwar al'umma ba wallahi muna magana da wani gwamna nake cewa ran ranka da talakawa na complain a kanka baka ganin su mutane da suka zaɓe ka har kawo kan kujera su zo suna son su ganka ka kulle kofa ka kike gansu sai yake cewa to kwantar da hankalin ka bari ne maka bayani na ce me ya faru wa excellency yace lokacin da na zama gwamna yace shekara guda dai da ne ta farko a ofis ya ce na bar kofa ta abu da kowa yana iya zuwa ya gani yace amma duk wanda ya zo ya ganni zan rubuta sunansa da ran da ya zo da purpose of visit me ya kawo shi sai da na shekara guda ina haka ya ce da shekara ta cika sai na ɗebo wayannan diyaris da na yi sa wannan record a ciki na ɗebo sakaro torori na ce ai table a ware mun suwaye ne suka zo gari na saboda damuwar su kawai suwaye ne suka zo saboda damuwar ƙasa da ci gaban al'umma ya ce sai na samu 95% casa'in da biyar cikin tsari tsari duk yan amore ne damuwar su kawai ta kawo su babu wanda ya zo saboda damuwar al'umma bai wuce kashi biyar ne kawai suka zo mun saboda damuwar al'umma ba Ya ce daga nan na gane ganin su bai da amfani idan damuwar kansu kawai za su faɗa mun ƙara na zauna a cikin ofis na tunanin menene zai amfani al'umma da rinka yi musu wannan ita ce babban matsalar da take faruwa a halin yanzu duk lokacin da ka samu shugabanci ba wanda zai zo ya baka shawara kowa da ya zo shi ya za a yi maka zaƙin baki ya samu wani abu ya kalmashe ya sa ƙarƙashin fulo yana zara kaɗan kaɗan yana zagayawa layin yan tattakwashi wannan kawai shine damuwarsa baya al'umma za ta ta cigaba ku faɗa min da irin wannan al'umma ina za a ci ina za a nufa da irin wannan al'umma idan aka samu shugaba yana ƙoƙarin adalci musamman akan kasafi na dukiyar al'umma to ku rinka yi masa kyakkyawan zato ku rinka yi masa fatan alkhairi ku rinka kuma yadda da abin da aka baku ku yi hakuri akan abin da kuka rasa wannan ita ce ɗabi'a sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ake yaƙi ba a taɓa yaƙin da aka samu ganima kamar yaƙin Hunain ba an samu dinari sama da auƙiya dubu arba'in an samu bayi dubai ga raƙuma ga shanu annabi da ya zo rabawa sai ya ɗauki raƙumi ɗari sai ya ba wannan mutumin maka ya ɗabi raƙumi ɗari ya ba wannan ƙarshe aka rabar ansar ba su samu komai ba kame a haka sai ga tsuguni tashi ta fara kewayawa a cikin ansar su wasu ma na cewa watakila annabi yanzu zai koma garin su ne ya koma wajen yan uwansa yanzu bukan ya rabu da mu sa'adu ibn ubada sayyidul ansar da ya ji surutu ya yawa sai ga ba surutu ya kamata a yi ba bari ya je ya samu manzan Allah ya faɗa masa ya je ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah rabon ganima da kai hankalin ansar ya tashi suna gaba su samu ba duka rabawa mutanen makka shin manzon Allah har ma sun fara tunanin ko za ka koma cikin jama'ar ka ne sai annabi yake cewa ya kai Sa'adu bin ubada shin wannan bayani da ka zo mun da shi kai ma kai kan ka kyakkyawan fahimta ko kai ma baka mun kyakkyawan fahimta ba kana tare da mutanenka Sa'adu bin ubada ya ce ya manzon Allah wallahi ni ma ban ma kyakkyawan fahimta ba ina tare da mutanena. gaskiya irin ta sabon manzon Allah mu yanzu da sai zace rabul mutane ta suna nan suna ta surutu maganar takin nan fa ba a gamsu ba idan ka ce kai fa ita ani kan rabul na san yadda abun yake na ma kyakkyawar fahimta alhali ƙarya yake shine wanda ya fara hura wutar su ba haka bane gaskiya za a kuma ita kamata ya ce ya manzan Allah ni ma ba maka kyakkyawar fahimta ba annabi ya ce maza ka je ka tara mu ansar kame a haka sai ga ansar an tara su manzan Allah sallallahu